اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh har wa yau muna cikin bab na almujahada a yau za mu tashi daga hadisi na goma sha uku hadisi na goma sha uku cikin wannan babin an abi abdullah wa yuqalu abu abdurrahman tauban maula rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة رواه مسلم وأن حديث أن رويته شئتك رياض الصالحين أو أن باب أتكيتشي أن asalin hadisin na Ma'adan bin talha ne shi ya yazo yake tambayan abu abdurrahman tauban maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zo yana tambayansa ya ce masa ka aje ni ko kuma menene mafi alherin ayyuka menene aiki da zai kai mutum zuwa aljanna ya yi shiru ya ƙara tambayansa sau biyu ya yi shiru bai ba shi ansa ba yana ce ya tambaye sa na uku sai ya ba shi ansa ya ce masa lalle na tambi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan tambayar sai ya ce da ni alaika bi kathrati sujud ka yawaita ka yawaita sujada فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة domin kai idan kai wa Allah sujada sujadanka ɗaya da za ka ci isa face Allah subhanahu lalle face Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ɗaukaka darajanka da sujada guda ɗaya da za ka yi wa hutta anka biha khati'a kana za a gafarta maka da wannan sujadan nan wato abun da ka yi na laifi ko kuma na sabo rawahu muslim lokacin da ya je ya tambi Sayyidna aba abdurrahman sauban maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wannan tambayan sau uku bai ba sa ansa ba wannan ɗabi'a ce ta malamai ɗabi'a ce ta masana ilimi ɗabi'a ce ta mutanen da suna yi cikin shuhudi imam malik an ce an sha tambayansa tambaya akwai lokacin da ana irgawa an masa tambayoyi talatin da uku a cikin talatin da uku nan kowanne yana ce Allahu alam Allahu alam Allahu alam guda uku kacal ya bada ansa wannan domin tawali'insu domin ladabinsu domin shuhudinsu na ayan da take cewa wa fauka kulli dhi ilmin halim suna yi suna cikin halin tawali'u suna gani cewa su ba su kai a tambe su ba akwai wanda suke sama da su wanda ya kamata a kai wannan tambayan gare su suna yin haka ne saboda mutane su nemi wanda suke ganin ya fi cancanta da hakan saboda girman lamarin saboda tsoron wato ba da fatawa lalle ba da fatawa abu ne wanda za a binciki mutum a kai ran gobe kiyama shi yasa an taba yin wani sarki adili wanda ake kiransa Sulaiman alkanuni kanuni al-Daula Usmaniyya? usmaniya Sulaiman alkanuni ya kasance duk wani abun da zai yi sai ya tambayi malaman garin kab majalisa ta malamai sai ya tambaye su akan hukuncin wannan abun a wajen Allah lokacin da ya yi wafatinsa sai ya ba da wasici cewa abin ne shi da wani ɗan akwati haka ƙarami ya ce in an zo za abin ne shi a saka wannan akwatin a cikin makabartansa da aka zo za abin ne shi kasancewa shi sarki ne abin da yake tunanin mutane ga baki ɗaya dukiya ne mai tarin yawa ya umurta abin ne shi da shi sai malamai suka ce suka rabu kashi biyu a lokacin wasu malamai suka ce wasici ne tunda wasiya ne dole ne za a binne shi da shi wasu malamai suka ce a'a ko wasiya ce tunda dai ta haɗu da lamari kamar dukiya ba zai yi abin ne shi da shi ba domin dukiya a addini a shar'ance gado ne na magada saboda haka bai halasta abin ne shi da wannan akwatin ba wasu malamai wanda suke da wani ra'ayi daban suka ce a'a kan a yi maganan abin ne shi da wannan ko kada abin ne shi da wannan mai zai hana a bude a game yake cikin wannan akwatin da aka bude wannan akwatin nan sai aka samu babu hukunci da ya ɗoka face ya tambayi malamai idan ya tambayi malamai sun bashi fatawa a kai sai ya rubuta ya Allah ni ba ni na ɗauki hukuncin nan ba na ɗauki masana addininka masana ilimi sun bani fatawa a kai gashi wane da wane su ne suka ce mini in yi kaza kuma na yi kaza Allahumma fashad. sai ya rubuta ya ajiye shi a cikin akwati wato da ya rubuta ya ajiye shi a cikin akwati sai ya tattara su da ya zo rasuwa wato sai ya yi amfani da wannan daman yana so a binne shi da wannan abu duk da cewa ai Allah ya riga ya san hakikanin lamarin ko da ba binne shi da wannan akwatin ba Allah ya san lamarin amma dai akwai darasi abin duba a cikin wannan kissa din saboda haka a koda yaushe mutum ya kasance wato lokacin da zai yi magana ko kuma zai ba da nasiha ko kuma zai yi wani aiki na alheri ya tabbata yana da asali wannan abun kamun ya aikata shi yasa malamai irin ana karanta littattafai kamar su al'akbari za a ce kada ya shiga cikin abu hatta ya'lama hukumallahi, fihi bayan ya gama da Abu Abdurrahman Sauban ya bashi ansan wannan abun da yake nema bai tsaya a haka ba ya kara da tambayan Abu Darda na Abu Darda ma ya bashi misalin ko kuma ya bashi daidai abun da Abu Abdurrahman ya bashi na cewa lan tasjuda lillahi lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah biha daraja wa hatta biha khati'a wannan sujada da ake magana anan sujada na sallah ya shiga ciki sallolinka na farilla sujada na sallolinka na nafila shima ya shiga ciki haka sujada na ayoyi na cikin alkur'ani mai girma wato sujada ta ƙur'ani ita ma ta shiga haka haka zalika malamai masu sharhi sun ce sujada na shukur na godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya shiga cikin wannan saboda haka masu rabauta da wannan su ne bayin Allah masu yawan sujada yawan sujada kusanci ne da Allah yawan sujada kuma hanya ne na samun shiga aljanna ana so kuma mutum ya kasance lokacin da zai yi wannan sujadan nan sujadan nan ta kasance ba wai na gababun jikinsa kadai ba ya hada har da gababunsa na ɓoye wato ya yi sujada zuciyansa ma ta bisa ta yi tare da shi inda zuciyansa za ta yi ruduhi ma Allah subhanahu wa ta'ala ta kasance cikin huduri ta kasance cikin sabati da tumanina Allah ya samu dace حديثي na goma sha hudu عن أبي صفوان عبد الله بن بشر الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله رواه الترمذي وأن حديث sayyidina abi safwan abdullahi ibn bushir al-aslami shi ya rawaito ya karbo daga wajen manzon Allah sallallahu yana cewa khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu mafi alheri daga cikin mutane shine mutumin da ya ja kwana ya yi tsawon rai a cikin wannan rayuwa wato mutumin da Allah ya bashi tsawon rai kana ya kyautata ayyukansa wato tsawon rai da ake nemansa ake bukatansa tsawon rai mafi amfani mafi alheri shine rayuwa da ta tafi akan aiki da ya dace da yardan Allah aiki da ya dace da yardan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan abu ya saba wa haka to rayuwan ta zama abun tabewa rayuwan ta zama rayuwa ce ta hasara kuma rayuwan ta zama rayuwa ce wanda babu albarka a cikinta rayuwan da take da albarka ita ce rayuwan da aka tafiyar da ita lokaci ne aka baka wannan lokaci da aka baka shi ma yana cikin amana a cikin karatunmu na annajul hamid mun karanta hadisi na amana hadisi na amana akwai gababun jikinka akwai lafiyanka akwai lokuta da Allah ya baka duk abun tambaya ne duka ni'imomi ne wannan lokutan nan a me ka ɓata su saboda haka ana so lokutan ka ya kasance duka cikin aikin alheri mu duba fa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aje mu har magana da za mu yi in ba alheri bane mu yi shiru wato duk abun da zai fita daga cikin bakinmu muna iya mu tarjama shi zuwa alheri haka zalika duk abin da za mu aikata muna iya mu tarjama shi zuwa alheri kai kasuwa da za ka yi kana iya ka tarjama shi zuwa ibada ka kare dokokin Allah da ya shafi wannan kasuwa da kake ciki ka yi kasuwan nan da niyan wato kyautatawa ‘ya'ya kyautatawa iyali kyautatawa fakirai kyautatawa al'umma wannan duka idan ka tarjama kasuwanka zuwa wannan manufan kasuwancinka zai zama maka ibada koyarwa da kake yi a makaranta duk da ma ana biyan ka amma babu wanda zai iya ya biya haƙƙin ilimi domin yawanci ana raina malaman makaranta to ya kamata ka sa a zuciyanka wannan shine gudunmawa naka na hidima wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka yi haka lalle za ka samu ladan da Allah ya tanada wa masu koyarwa kuma ka yi ƙoƙari a koyarwa da kake ka ajiye shi a matsayin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don shugaban malaman shine sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama ka so wannan koyar wannan dan aiki ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kai idan ka samu haka lalle lalle aikinka ya samu tsira hadisin a zahirinta yana magana akan mutumin da yake da tsawon rai a duniya ya doki ya ja kwana an bashi shekaru mai dama a wannan duniya to shin mutanen da ba su samu shekaru mai dama shekaru mai yawa a cikin wannan rayuwan ba me suka rasa babu abun da suka rasa idan ayyukansu na alheri ne babu abun da suka rasa idan zuciyansu da niyyansu da azimarsu cike take da su ma su samu tsawon rai a wannan duniyan don su bata ko kuma don su tafiyar da wannan lokaci da Allah ya ba su akan hidiman Allah akan hidiman manzon Allah akan hidiman al'umma akan aiki na gari idan sun yi haka lalle lalle za su samu sun tafi ko da rai nasu a duniyan nan bai yi tsawo ba Allah subhanahu wa ta'ala zai rubuta musu ladan wanda suka dade a duniya suna aikin alheri akwai kuma hadisai da dama da suke kwantarwa mumini hankalinsa Tana iya ka tsaya bayan sallan asuba kamar yadda muka faɗa a satin da ya wuce ko kuma a darussa da suka wuce karatu ka zonna bayan sallan asuba ka zonna a masallatarka ko kuma a inda kai sallah ko kuma ka ci gaba da zikiri ka ci gaba da wuridi har rana ta fito ka tashi ka ba da raka'a guda biyu kana da hajji da umra aka ce tamma tamma tamma saboda haka idan muka duba hajji a kowane shekara ana saminsa sau ɗaya tak sau ɗaya ake samu domin yanzu an riga an yi tauhid na tafiya na hajji gabaki ɗaya ana yin sa ne a zulhijja gabaki ɗaya tare saboda haka idan mutum kullum ne yake wannan ibadan ko da shekara ɗaya yayi a duniya abun da ya tara ba lalle ba ne wanda kowane shekara yake zuwa hajji ya samu abun da zai samu yana iya ya samu ladan wato hajji na kusan shekaru menene na kusan shekaru 365 tunda kwanaki 365 ake da su a duniyan nan sannan akwai hadisai da dama da suke nuna cewa ayyukan mumini ana iya riɓanya musu shi idan muna karanta tarihin sayyidina zakariya alaihi salam wa ala nabiyina assalatu wassalam za mu samu cewa zikirinsa zikiru ahli ardi zikirin da yake yi a rana shine zikirin wato mutanen zamaninsa wannan ko bai saba wa shari'an wannan al'umman ba hadisi na ummul mu'minina juwairiya bintul haris radiyallahu anha manzon Allah ya fita daga gida da safe da ya koma lokacin baha ya same ta tana tasbihi sai manzon Allah shi ma ya bi tasbihinta da tasbihi sai ya ce ya ce subhanallahi wa bihamdi ya ce adada khalqi wa rida nafsi Wazina ta harshe ko ba haka ba sai ya ce wa mida da kalimati a cikin wannan ya yi tasbihi ne adadin halittu na duniya ga baki ɗaya adada ta yi adad halk wato adad mutanen zamani ne ta yi kuma adada khalqihi tin annabi adamu ila Nafisur. kaga ba karami bane tun da ya zo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karbebbe ne kana iya yi wannan kuma ka samu tasbihi adadal khalq sai ya ce wa rida nafsi Wazina ta arshi sai kuma wa midada kalimati sai ya ce mata laqad qultu ba'daki arba kalimat law wuzinat bima qultu bima qulti منذ اليوم لوزنتهن na faɗi bayan ki kalimomi guda hudu idan aka ƙi aka aje su a sikeli da abun da kika faɗa a wannan ranan gabaki ɗaya da ya ɗara abun da kika yi wato a sikeli da ya wuce abun da ke kika yi gabaki ɗaya to kaga abubuwa guda hudu da ya faɗa shine adada khalqi zinata arshi midada kalimati sai kuma menene warida nafsi abubuwa guda hudu ne saboda haka kana iya kayi zikiri adadin numfashin mutanen duniya gabaki daya kuma Allah zai amsa maka kana iya kayi zikiri adadin mutane na duniya gabaki daya kuma Allah zai baka shari'a ta shar'anta ya zo a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka kasance mukin bil ijaba wato ka da zuciyanka ya kasance wato yaqini ne sayayye yaqini ne tabbacacce cewa Allah subhanahu wataala ya amsa kuma ya karba sai ka je lahira ka samu ayyuka na shakaru aru aru irin misalin su shine misalin lailatul qadri khairun min alfi min alfi shahr saboda haka Allah ya sa mu dace mutum a rayuwarsa na duniya tunda dai babu tabbas yaushe za a tafi babu tabbas za a samu a jinkirta wa mutum wato a tsawaita mishi rai ya yi ayyuka na alheri ko kuma hakan ba zai faru ba saboda haka ya riki irin wannan addu'o'in ya rinka yin su istighfari ne salati ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama la ilaha illallah ne ko kuma tasbihi ne subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar akwai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa sahabbansa shin da a cikin ku akwai wanda zai iya yayi aiki da ya kai wato nauyin jabal Uhud ne sai sahabbai suka ce man minna yastati'u dalika ya rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wa ya yace da su kullukum yastati'u sai suka ce to ya ne wannan tasbihi da wannan zikiri da kake magana yace ce ku za ku iya shi sai ya tambaye su sai suka tambaye sa to ya za mu yi sai yace subhanallah akbaru min uhud wala ilaha illallah akbaru min uhud walhamdulillah akbaru min uhud wa Allahu akbar akbaru min Uhud wato subhanallah wa la duka a mizani a nauyi a sikeli sun fi jabal Uhud nauyi saboda haka mutum ya rike su a kowane sallah muna samun 33 na kabbara na tasbihi na hamdala saboda haka mutum ya yi ƙoƙari ya samu lokuta a cikin rana da lokuta a cikin dare da zai yi amfani zai yi amfani da su domin tara irin wannan abubuwa da za su cika akawun nashi na lahira rawahu tirmizi wannan hadisi da muka karanta tirmizi na ya rawaito shi wa qala hadithun hasanun wa bush bi dhammil ba'i wa al-muhmalati hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aikinsa da aiki da aka yi a kai aiki ne wanda ya samu nagarta na na har sunaye na marawaita hadisai ɗin ba a wasa da shi ana baka shi daki-daki da wasalinsa. Alhadisul Khamis Ashar Hadisi na sha biyar cikin wannan babi na almujahada. Anas shi ya karɓo daga wajen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Ghaba ammi Anas ibn Nadri عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله أو ليرين الله ما أصنع فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال اللهم أعتذر إليك بما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب الكعبة إني أجد ريحها من دون أحد قال سعد فما استطعت يا فما استطع فما استطعت يا رسول الله ما صنع قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل ومثل أو مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخرها muttafaqun alaihi qawluhu la yuriyanna Allah ruya bi dhammi al-ya'i wa kasri rai ai la yuzhiranna Allah dhalika lin ruya bi fathiha wa ma'naha zahirun wallahu a'lam cikin wannan hadisin wanda tana ba labarin ɓarin abun da ya faru a gazwa ta Uhud. Gazuwa ta Uhud ta zo a shekara ta uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a watan Shawwal. Ghazwan wannan ta zo ne saboda mushirikan Makka suna so su ɗauki fansa akan abun da ya faru da su a gazuwa ta Badr. To wannan gazuwan, akwai ayoyi da dama a cikinta daga cikin ayoyi na mamaki da ayoyi da mumini ya kamata ya duba kuma ya fahimce su da irin fahimta na zuciya aya na zuciya wato maganan wannan sahabi baffan Anas bin Malik daga cikin kuma ayoyi da darussa da ya kamata a fahimta daga cikin gazuwa ta Uhud shine bin doka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aje mu da kai a kai kuma kada mu juye wa wannan dokan baya kada mu saba wa wannan dokan baya idan mun saba wa dokan akwai wato imtihani da ibtila'i da zai iya same mu ko kuma za mu iya fada ciki manzo Allah sallallahu alaihi wa ya umarci sahabbai a gazuwa ko kuma a gazuwa ta Uhud da dokoki wasunsu su tsaya a waje kaza don kariya wasunsu su tsaya a saman dutse na Uhudu don kariya ko da wani abu ya faru in ba su ji izini daga gare shi ba ko ba su ji kira daga gare shi ba ko ba su samu umarni daga gare shi ba kada su motsa ko kuma su bar doka da ya aje su akai mutum ajizi yake amma wani abun yana faruwa saboda a sami darussa ne mutanen baya su kalla su samu darussa akai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kusance masu riko da duk wani abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurce su da shi ya aje su akai ba sa wasa da shi amma a ranan da yake Allah yana so ya bawa al'umma da za su zo a baya darusa sai suka shiga cikin halin rafkanuwa da mantuwa da suka ga kafiran makka an ɗan samu galaba a kansu sai suka manta dokoki da manzon Allah ya aje su a kai sai suka bar inda manzon Allah ya ce su tsaya a kai kada su motsa din nan wasunsu suka ruga suka je domin su kwaso ganimu a nan lokacin Khalid bin Walid kamun ya musulunta kuma an san yadda yake da Allah yadda Allah ya bashi basira na yaƙi sai ya yi istimalin irin hiloli na yaƙi ya afkawa musulmai lokacin da hankalinsu ya je kan ganimu lokacin da suka bar dokoki da annabi ya aje su a kai har ya kai ga an shiga mawuyacin hali da ba irinsa wani kafiri a lokacin ya kashe mus'ab bin umair da yake kariyan manzon Allah har wanda suka tsaya kariyan manzon Allah su ruga sai wasu suka duba suka ga manzon Allah yana shi kadai suka koma daga cikin su akwai Mus'ab bin Umair to a lokacin ne Mus'ab bin Umair ya rasa ranshi yayi shahada da wannan arne mushriki ya kashe Mus'ab bin Umair sai yayi tunanin cewa shi yayi haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne sai yayi shela yayi ifu da yayi shela yayi ifu yace ya kashe sayyidina Muhammad wal iyazu billah to fadin sa haka da yayi yana daga cikin abu na biyu da ya sa muminai suka yi hasaran ghazwa ta Uhud hasaran ghazwa ta Uhud na farko an yi hasaranta saboda an saba wa dokoki da sharuda da kuma abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aje sahabbai akai na kada ku motsa daga inda kuke ku tsaya ko da wani abu ya canza ne ku jira ku samu umarni daga gare ni in ba ku samu umarni daga gare ni ba kada ku motsa kada ku bar abin da na aje ku a kai ɗaya kenan na biyu kuma ifin wannan mutumin cewa ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan dole ne ya kashe wa duk wani mumini jiki a duniyan nan kama daga zamanin annabi Adam izuwa sur ga baki ɗaya muminai da suke muminai ne wanda sun yi imani da Allah hankalinsu ba zai kwanta ba in sun ji irin wannan magana saboda haka dole a samu karaya to a nan musulmai saba'in suka rasu suka yi shahada daga cikinsu akwai na hamza amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikinsu akwai Mus'ab bin Umair a cikinsu akwai baffan Anas bin Malik wanda za a rawaito mana kissan shi cikin wannan hadisin musulmai saba'in ne a takaice sun rasa rayukansu arna mushrikai na makka su kuma an ce kimanin ashirin da biyu ne suka rasa rayukansu wasu kuma sun ce kimanin ashirin da uku ne suka rasa rayukansu darussa da za mu fahimta daga cikin ghazwa ta Uhud ba a saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi mana dabarunmu ya fi mana tunaninmu ya fi mana duk abun da muka tafi a kai in bai tafi akan wato abun da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake so ba lalle ba za mu same ta a daidai ba lalle kuma aikin nan ba zai samu albarka ba saboda haka mu ɗauki darusa daga yadda sahabbai suka yi hasaran gazuwa ta Uhud da me da saba wa manzon Allah saba wa umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu bayin Allah da Allah ya musu ɗaukaka ishara ta manzo in manzo ya so abu ma ba sa iya su bari manzo ya ce laula anna shuka ala ummati la amartuhum bisiwaki me ba da kulli wadu ko ba haka ba au asna'a kulli wudu kama warada anhu alayhi salatu wassalam yace in ba dan ina tsoron na aje wa um, al'ummata abun da ya fi ƙarfinsu ba abun da zai musu nauyi ba da na umurce su da me da na umurce su da siwaki wato ashwaki ko ko ko na'am siwaki ko bayan lokacin kowane sallah to wasu arifai wasu muminai wasu mutane da Allah ya cika zukatansu da haske irin wanda suka yi amfani da mandubat al-mutammimat lil kamalat wallahi sun ki su bar wannan hadisin haka sun ce tun da haka ne son manzo ba su taɓa yin sallah ba face sun yi aswaki don sallansu saboda me sa saboda duk wani isharar manzo haske ne haske ne da za ta ratsa ruhinka haske ne da za ta haskaka zuciyanka haske ne da za ta kasance maka jagora a duk wani tafiya da za ka yi tafiyanka zai kasance cikin alheri cikin wannan hadisin sayyidina anas yana ba da labarin babbansa ya ce babbansa ya zo wajen manzon allah sallallahu alaihi sallama sai ya ce ya manzon allah ban samu na halarta gazuwa ta uhud ba ban samu na halarta gazuwa ta badr ba amma ya manzon Allah zan kasance tare da kai zan kasance mai maka nasara zan kasance mai tsayuwa tare da kai duk wani yaƙi da zai zo zan kasance na gaba zan kasance mai yi da gaske don Allah ya rantse da haka kuma ya nuna cewa tabbas lalle idan wani lokaci al'umma za su fada cikin yaƙi lalle zai tsaya tsayin daka wajen kariya ma kana yau uhudin da ranar uhudu ta zo in musulmuna A nan, wannan sahabi da yake rawaito da wannan kissa bai ce in hazamal musulmuna ba me yasa masu sharhi suka ce me yasa bai faɗi haka ba suka ce bai faɗi haka ba saboda abun da ya faru lallai bai da dadi abun da ya faru a gazuwa ta Uhud ya bata wa manzon Allah rai matuka an ce manzon Allah ya zubda hawaye sosai musamman lokacin da aka zo da sayyidina Hamza aminsa an kashe sa manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana kaunarsa da gaske to anan yayi amfani da in kashafa yayi amfani da shi domin ya nuna cewa sanadin hasaran razuwa ta Uhud da aka yi saboda sutura da manzon Allah ya aje wannan bayin Allah sahabbansa su yi wa muminai su musu kariya da ta samu inkishafi wato ta sami buduwa sai aka samu aka afka musu aka fada cikin wannan hasara sai anan faqala allahumma a'taziru ilayka mimma sana'a haula يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين أنا يأي أنفاني ده هؤلاء ده هؤلاء قدابيو سي مي رواية يكي بعد ما أنن هؤلاء نفرقو ده هؤلاء نبي كما يدى القرآن ما أقوي إرن ونن مثال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك هؤلاء نفرقو هؤلاء المؤمنون هؤلاء نبي وهؤلاء المشركون Ya yace Allahumma inni a'taziru a'taziru ilayka mimma sana'a haula ya ubangiji ina neman afwa kan abun da waɗannan suka aikata ka duba girman rahama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ginawa a zukatan sahabbansu laifi da wasu suka yi wanda bai shafe su ba ma ba sa yarda wa'annan su tafi wa Allah da wannan laifin suna neman musu afwa ya ce ya ubangiji ina neman afwa akan abun da kuskure da waɗannan suka aikata na saba wa umarnin manzon Allah sai ya ce wa abra'u ilayka mimma sana'a haula kuma ina barranta kaina daga abun da waɗannan suka aikata na kisan muminai kisan wanda suke kare addininka kisan wanda suka yi kalmatu shahada suka ɗauki la ilaha illallah muhammadun rasulullah wato a zuciyansu akwai muni na kashe mutum musulmi shi yasa ya faɗi haka ya barranta kanshi amma shi ya san tafiya da yake kai tafiya ne na lahira shi yasa ya tafi da waɗannan kalmomi din sai ya ce sun mataƙaddama sai ya shige gaba a lokacin da wasu suna guduwa a lokacin shi ya shige gaba a lokacin da ya ɗauɗa mara ya shige gaba ɗin nan istaqbalahu man sa'ad ibn mu'az sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibn mu'az shi ya haɗu da shi da ya haɗu da shi faƙala ya sa'ad ya ce da shi ya sa'ad bin mu'az ya ce aljannatu wa rabbil ka'ba ya ce wallahi ina rantsuwa da rabbin alkaba aljanna inni ajidu rihaha min duni uhud yace ina jin kanshin aljanna kusa da wannan jabal ta uhud kusa da wannan jabal ta uhud din malamai masu sharhi suka ce tayu yana jin ta a lokacin da gaske dan shi mutum idan ya tashi tattarawa ko kuma in aka tashi tattara mishi zai koma can ana ɗauka hujubi abin da da baya ganin su zai fara ganin su zai ga mala'iku karara suna masu kwantar mishi hankali in mumini ne tatanazzalu alaihimul mala'ika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim kuma so da yawa mutane sun zo tafiya lahira suna cewa shin kuna ganin abin da muke gani ne kuna ganin mutane da fararen kaya da suka zo za su ɗauke mu ya faru sosai ya faru ba ɗaya ba ba biyu ba ba wanda ba za ka same shi da irin wannan labarin ba wannan duka dan Allah ya girmama yaƙininka ne ya kasance maka hakan hujja ne ka sani akwai abin da yana zuwa maka ka shirya so dewa yana faruwa za ka ji wani har zai baka labarin ga inda ran shi ta isa an zo za a ɗauki ran shi kuma yana ba da wasiyan shi cikin kwanciyar hankali wani ma ka ce ka ji yana cewa ku kwantar da hankalinku cikin lafiya nake ina cikin aminci ke. so dewa yana faruwa saboda haka yadda masu sharhi suka faɗa zai yi ya ji ƙarshinta da gaske zai yi an buɗa masa dama shuhada haka suke daga cikin abun mamaki na lamarin lahira da tattara lamura na mutum Allah ya aje mala'iku hafaza masu kiyaye mutum a ko koda yaushe akwai wanda suka ce idan mutum shi zaka ga suna bin shi kamar misali kaga mutum ya dade a gadon asibiti akwai wanda suke ba da labari cewa mutum ne ya dade a gadon asibiti bayi da lafiya baya motsi sai suka zo suka sami kiyashi ya fara bin sa fahimci cewa an fara tattara tafiyan wancan mutumin tun a lokacin ya gane cewa wannan lalle lalle lokaci ya kusa dan mala'iku ne suke kiyayewa kana barci zaka ga barcinka ba kamar mutuwa yake amma kuma yana kama da mutuwan amma bambancinsa da mutuwa kwari da suke zuwa su tattaɓa namun mutum a lokacin da ya rasu a lokacin barcinsa ba sa zuwa saboda wannan mala'ikun nan suna cikin kariya wannan yake bani labari yace tunda ya ga wannan kiyashin nan yace ya fada a ran shi cewa lalle lalle za su rasa wannan wanda yake kwance a wannan gwadon nan da ba da jimawa ba yace to bai bai cika sati daya ba ajalinsa ta cika to lalle lahira suna da alamu sai yace yana jin kanshin lahira nan kusa da Uhud qala sa'dun famastata'tu ya rasulullahi ma sana ban iya nayi abun da yayi ba yayi wato ya yaki mushrikai iya ƙarfinsa yayi iya abun da yayi kuma abun da yayi abu ne wanda mutum ɗaya ne ya ne yayi amma sai mazaje ne za su iya yin haka فوجدنا به بضعا وثمانين قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعن برمح أو رمية بسهم سيأتي da aka kawo gawansa mun samu jikinsa bugu ne na kusan tamanin da wani abu da takubba ne da mashi da kibiyoyi ne wato an bula shi kusan buli tamanin da wani abu wannan ya gaskata alkawari da ya ɗoka tsakaninsa da Allah shi yasa ya samu wannan shahada kuma bai karyata ba bai ja da baya ba saboda duk wani alkawari da za ka ɗoka tsakaninka da Allah lallai babu ja da baya sai ya ce wa wajadnahu qad qutila wa mathala bihi almushrikuna fama araf fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bi banani yadda aka ɓata gawarsa ba wanda ya gane shi sai kanwarsa ko kuma ‘yar uwarsa da ta zo ta gane shi da, alamu da yake yasunsa sai ta ce ai wannan dan uwanta ne qala anas kunna nara aw nazunnu anna hadhihi al-aya nazalat fihi wa fi ashbahi yace anas Allah ya kara masa yarda yace muna zaton wannan aya da take cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu ma ahadu Allah alai daga cikin mu'minai akwai mazace da suka gaskata alƙawura da yake tsakaninsu da Allah ya ce muna zaton wannan ayan ta soka a kan shi ne garashin ayan yana magana akan akwai wanda sun riski Allah da haka wato sun mutu kuma sun cika alkawari wasunsu kuma suna nan akan alkawarin ba za su canja ba suna nan akanta suna jiran lokutansu kuma ba su canza kamar yadda munafukai suka canza ba munafukai su ne masu bin masu barin alkawarin Allah masu barin alkawura da suka ɗauka tsakaninsu da Allah su yi wasa da ita amma muminai ba sa yin alkawari face sun tabbata a kai face sun cikata. muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito wannan hadisin قوله لا ليرين الله روي بضم الياء وكسر الراء أي لا يظهرن الله ذلك للناس وروي بفتحها ومعناها ظاهر والله أعلم أتشكين ونن بياني دا الإمام النووي يي كمر يد يسابا إن يقسام وني كلمة دا دا نويم فهمتا زي واري تأجيفي يبادا ما ننتا يتشي ليرين الله واتو الله زي بيّنا alkawari da ya yi ma mutane domin su ɗauki darussa domin su ɗauki darussa wato ya yi alkawari kuma ya tabbatar wa mutane wato wanda suke shaidun Allah a ƙasa za su ga abin da zai yi lokaci ya ƙure mana saboda haka ba za mu iya karasar da babin ba da nan zata za mu karasar da babin amma kuma za mu dakata a nan sai mako mai zuwa insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin wannan hadisin akwai darussa sosai yadda muminai suke rantsuwa da Allah cikin alkawari da Allah kuma Allah ya tabbatar da su a haka su samu ladan wannan alkawari daga cikin su akwai sahabbai manzabai na manzo Allah sallallahu alaihi wa da dama wanda suka kasance in sun rantse ko kuma sun ce za su yi abu abun nan zai faru har ma manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce inna min ibadillahi law aqsamu ala allahi la abarrahu da za su yi rantsuwa su ce abu zai faru da Allah ya musu haka da hakan ya wakana misali ko da a sanyi ne ko da ba ba damuna ba ne suka rantse suka ce ruwan sama zai sauko Allah zai saukar da ruwan sama daga cikinsu manzon Allah ya yi ishara da albarra bin malik albarra bin malik sahabi ne na manzon Allah wanda shi ma yana daga cikin wannan addu'ansu karɓaɓɓe ne in sun ce abu zai faru Allah zai musu shi in sun rantse sun ce abu kaza sai ya faru wallahi ko da abun ba haka yake bane za a ga mamaki hakan zai faru akwai wata rana da aka shiga cikin wani yaƙi mai tsananin hali sahabbai sun ɗauki lokaci mai tarin yawa sun kasa su ci galaba akan mushrikai sun kasa su fasa su shiga cikin garin mushrikai ɗin kuma idan an daɗe abinci da yake hannunsu zai ƙare kuma abinci da yake hannunsu zai ya kare za su shiga cikin yunwa kuma in suka shiga cikin yunwa wannan arnan nan za su iya su yi da su abin da suka ga dama a nan sahabbai da suke cikin wannan mawuyacin halin sai suka ce to an mutu da yawa kuma an daɗe ana jira kuma a cikinmu akwai wanda manzon Allah ya shaida masa cewa ko da ya yi rantsuwa ne abu kaza zai faru Allah zai amsa masa to mu roƙe sa mana ya roƙan mana Allah sai suka roƙe sa shine albarra bin malik da suka roƙe sa ya roƙan musu Allah sai suka samu nasara a cikin wannan yakin atake bayan ya roƙan musu Allah amma fa irin waɗannan mutanen su ba sa so idon mutane ya kasance a kansu har su shamaku su manta da Allah a nan bayan ya musu addu'a ya ce ya Ubangiji ina roƙonka ya roƙi Allah ya samu shahada bayan nasaran muminai ya samu cikin wannan yakin saboda muminai kada su zata cewa da sanadin shi aka samu nasara su manta cewa Allah ne ya musu nasara baya so muminai su fitinu da imaninsu shi yasa ya nemi shahada saboda haka mu cika zuciyarmu da gina da gina ta akan imani da yaƙini da Allah kuma mu zama masu yada abun da zai gina imani da yaƙinin Allah a cikin zukatan ƴan uwa muminai wa sallallahu wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin